ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في أماكن شتى وذكر الله سبحانه وتعالى هذه المسألة بقوله الله يبسط الرزق الله يبسط الرزق لعباده والله سبحانه وتعالى قدر الأرزاق بين العباد لكن كثيرا من الناس قد فهموا الرزق بمعان غير صحيحة فالرزق شامل لشتى الأنواع فإنه لا يكثر على المال لذلك يا عباد الله من القرون المهمة التي ينبغي للعبد أي ينظر إليها هي هذه المسألة التي قد ملا قلوب كثير من الناس على إنها مسألة للمال فقط فالعافية رزق والسكون رزق والمرأة الصالحة رزق والزرية الطيبة رزق والخوف من الله سبحانه وتعالى رزق وأشياء أخرى رزق لذلك يا عباد الله واجب على كل مسلم أن ينظر إلى ما رزقه الله سبحانه وتعالى وخاصة الآتية فقد روي أن العباس رضي الله تعالى عنه أم النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن أي شيء أنفع له بأي شيء يسأل الله سبحانه وتعالى فأجابه الله فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدع الله الآتية لأن الآتية هي أعم الأشياء وأعم الأرزاق وهذا مما يشير إلى أن الأب أن الرزق لا يقتصر على المال ولذلك يا عباد الله فهناك بعض القواعد بالنسبة لهذا الأمر القاعدة الأولى اعلم أن رزقك يطلبك أكثر مما تطلبه أنت والذي أكبر بهذه القاعدة هو الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء عند البزار من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرزق يتلب العبد كما يتلبه أجله والقاعدة الثانية وهي أنك تألقا بين العباد والرزق هناك علاقة متينة بين العبادة لله سبحانه وتعالى وبين الرزق سواء هذا الرزق رزق مالي رزق صحي رزق عائلي أو أي شيء من الرزق فهناك علاقة متينة بين العبادة والرزق فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند الحاكم في مسجد في مستدركه من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربكم يا بن آدم تفرد لعبادتي أملأ كلبك جنا وأملأ يديك رزقا يا بن آدم لا تبا لا تباعد مني فاملأ كلبك فقرا واملأ يديك شغلا فما أعظمها من قاعدة لذاك لكن الله سبحانه وتعالى لعباده والقاعدة الثالثة اعلم أن رزقنا بيد الله كل الرزق بيد الله لا بيد حاكم ولا بيد حكومات ولا بيد فلان فندعوها من الله وهذا ذكره كثير في كتاب الله كما قال الله سبحانه وتعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وقلبه بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الله يبسط أي يوطئ الرزق ويطيقه والقاعدة الرابعة هي القاعدة التي ذكرناها أن الرزق لا يحصل في المال فلا تتصور أن رزقك هو المال فالصحة والعافية من عظيم الأرزاق كما ذكرنا لذلك يا عباد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيوت له الدنيا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أحسن الأرزاق وأن يبارك لنا في أمورنا كلها بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يا عباد الله إنه هو الغفور الرحيم dukan yabo da godiya su bada ga Allah malaukakin sarki mai kowa mai komai mamallakin komai wanda baya bukatar komai a wurin kowa amma kowa yana bukatar komai a wurin sa, ba dan komai ba sarki ne mawadaci makalaici mahalici lalle hakika mun shaida babu abun bautawa da gaskiya sai shi shi kadai yake kwallon kwantan nan shi da abokin tarayya kamar da muka shaida hakika annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam san Abdullahi farin jakada bawansa ne annabinsa ne masoyinsa ne Allah ya aiko shi da gaskiya ya Allah muna roƙonka da kai salati bisa wannan annabi naka mai girma da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka bi su da kyau da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Ya ku bayan Allah a karon farko din ne muku wasiti da ni kaina kan mu ji tsoron Allah musifatu da tsoron Allah lalle hakika tsoron Allah rabauta ce ga mumini a duniya da lahira Allah madaukakin sarki yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ku tsoraci Allah subhanahu wa ta'ala ku faɗi zance madaidaici Allah sai ya gafarta muku zunubanku duk wanda ya bi Allah da manzonsa hakika ya rabauta rabauta mai girma Lallai yana ɗaya daga cikin matsaloli masu muhimmanci wanda matsaloli ne da suka danganci aƙida ta mumini matsaloli ne da yau mutane suke yawan tattauna su tunanin mutane yake kai su sai dai suna ɗaya daga cikin matsalolin da yawa daga cikin mutane suke da kurakurai wurin fahimtar ainihin ma'anarsu duk da cewa matsalolin suna da alaƙa da aƙida da kuma yadda Allah yake zartar da al'amuransa. Wannan matsala ba kusa matsala ba ce ita ce matsala game da arziki. Idan an ce arziki, wai menene arziki? Saboda yawan mutane a social media a majalisu a wurare daban-daban sukan tattauna wannan matsala ta batu na arziki amma tare da kaucewa ainihin gundarin ma'anar wannan kalma ta arziki a bisa tsari na addinin musulunci. Isa lallai hakika ya zama wajibi a gare mu musamman in an ce arziki ya yake, kuma wane ne yake da ikon arziki, shin arziki a hannun wa yake, wanda yana da kyau musan waɗannan ƙa'idoji kamar haka. Ka'ida ta farko Shi ne a matsayinka na ne ya zama wajibi ka yi imani ka yarda da kaddara cewa arzikinka yana neman ka fiye da inda kake neman sa wanda ta yi da. duk abin da Allah ya azarta zai same ka daga arziki wanda kuma kada mu ɗauke cewa ma'anar arziki wai ka tokanta ka tokan akan dukiya ba haka wani lafiya arziki ce mace arziki ce ya'ya na gari arziki ne ilimi na addini arziki ne wani zikiri da take da ban Allah arziki ne akwai abubuwa da yawa duk sun kunshi ma'anar arziki to da hakika ka'ida ta farko shine ka sani duk wani arzikin ka da ni same ka yanda kake neman sa ne ka yake neman ka wanda ba ni na faɗa ba mafi gaskiyar masu gaskiya as-sadiqul musadiqu mai gaskiya abin gasgatawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya bayyana haka hadisin ya tabbatu hadisin Abu Darda wanda Imam Bazzar ya fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innar rizika, lalle hakika arziki ya abda yana neman bawa kama ya tulubuhu ajruhu kamar da ajalin yake neman masa kamar yadda dukkanin akwai kwanakin da Allah ya ɗeba ma za ka yi in ka yi la yastakiru na sa'atan da yastaqdimun ba za a ƙara ma ko da sakan ba kuma ba za a rage ma sakan abin da Allah ya azurta za ka yi ba to yadda ka san ajalin ka yana neman ka haka arzikinka ka yake nema haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wanda imamu ibn hibban ya ƙara fitar da wannan hadisin a cikin sahihinsa haka nan imamu bai wanda lalle hakika wannan ƙa'ida ce ta farko ka yarda cewa duk arziki da su zai sami ka Allah ya rubuta ma babu wani zafin nema a ciki amma kuma wannan ba fa yana nufin ka zauna ka ki tashi ka nema ba wannan ba haka yake nufi ba wajibi ne kuma ka tashi ka nema ragowar kuma ka bar wa Allah ka duk abin da Allah ya kazarta na arzikin ka wallahi sai ya zuwa same ka in muka bai su wannan ka'ida ta farko sai mu tafi zuwa ka'ida ta biyu ka'ida ta biyu ne muke cewa akwai alaka mai karfi ka san wannan tsakanin arziki da ibada da yawa mutane ba su san wannan sirrin ba wannan ka'ida ce sananniya duk wani arziki da ka sani arzikin na dukiya ne arzikin na kwanciyar hankali ne arzikin na lafiya ne arzikin na samun zuriya ta gari ne arzikin kowane irin arziki ne akwai alama alaka mai ƙarfi tsakanin da Allah kisa da yawa duk wani zasu suna kukan babu suna kukan rashi suna kukan rashin samun zuriya ta gari babu duniya babu lahira wallahi in ka koma ka kalli profile ka kalle su za ga ba sa tsere ibada za ga ana sallah ba ruwan su sallah suna neman kuɗi suna aikin wahala ma abun bakin ciki suna aiki a rana suna neman duniyar da wahala amma kuma babu su da ibadar Allah za a kira sallah a kira azar, a kira la'asar ba su damu wannan ba sannan kuma ka ji suna kukan talauci ko suna kukan rashin arziki ko suna kukan rashin samun zuriya ta gari ko suna kukan rashin samun kwanciyar hankali wannan ka'ida ce babba akwai alaka ne karfi tsakanin bin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma samun arziki wanda wannan ita ma ba ni na faɗi wannan maganar ba koma zuwa harshen wanda baya karya harshen wanda maganarsa wahayi ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda hadisi yana wannan hakim hadisu ma'akan bin yasar radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yakunu Ubangijin ku yana cewa ya bana adama ya kai dan adam tafarrat li ibadati kame da kanka zuwa bautata ka tashi ka cokanka ka dinga bauta amlau kalbaka gina yace ni kuma zan cika zuciyarka da wadata in dai kana bauta Allah sai ga Allah ya baka wadata zuci ka san ita ma wadata zuci arziki ne babba shine sai ka ga dubu goma tima abin da mai miliyan goma ba ta masa ba saboda kai zuciyar Allah ya sa mata wadata amma idan zuciya ba ta da wadata sai ka zama ga dukiyar nan sharara amma kuma dukiyar zuciya ba ta goshi shi ne za ga mutum akwai talauci a tare shi ne kamar yadda nasu ce yi da arin fakara baina ainihi ga dukiya ga komai amma kuma sai a sa masa rashin wadata sai zama cewa kamar komai na tsoron talauci ne to wannan ka'ida ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi kudisi Allah ya ce ka koma gaban kamu zan cika zuciyarka da wadata wa amulahu yadayka rizqa yace kuma zan cika gabanka da arziki Yabon Adama ya ce ya kai dan adam na ba izinin ne kada ka nutsa gare ni, kada ka daina bauta mu, kada ka yi watsi da zikiri na, kada ka ce za ka daina karanta alƙur'ani, kada ka daina hayyala, kada ka daina salloli a masallaci, kada ka daina yin salloli na hulori, in dai ka ce za ka yanke gare ni ga abin da Allah ya ce fa amlau kalbaka ya yake ni ko zan cika zuciyarka da talauci. duk abin da kake so to ba za ka kote ba zai tana nan da talauci sannan ne wa amlaku ka shugula yadda kuma a gabanka zan sa abubuwa su ta dauke ma hankali ka zama ba ka da kwanciyar hankali gaba daya a haka za ka taso haka za ka mutu to wannan hatsari ne wannan hadisin addini yana nuna mana ne akwai alaƙa mai karfi tsakanin bin Allah da arziki wanda dama Allah ya halice mu domin mu banta masa to lalle hakika wannan ka'ida sai ya koyarwa ka'ida ta uku ka sani cewa wannan shi mana da tabbatar da akida anna arzaqana bi yadillah cewa duk arzikin mu da ka kai da arziki na da arzikin ka da arzikin da arzikin mu da arzikin ku da arzikin ka da arzikin fa duk yana hannun Allah subhanahu wataala ka sa wannan kwalwarka duk wani abu za ka samu Allah ne ya kadara la bi yadi hakimin aw hukumatun ba an gwamnati gaba ko wani shugaba wala bi yadi fulani ko a hannun wani ka je ne ya sa wani ne zai ma arziki in ka yaka wallahi ka lalata ke da ka kai ta Allah ne ne in Allah ya kaddara wallahi wannan abu sai ka same shi kada ka taɓa ya ja wani makaruki shi zai ma arziki ba shi wannan ka zama wannan amma in ba haka ba za ka koma kana a shirkul asgar shi ne ƙaramin shirka ka ɗauki wani kamar Allah shi wannan mutumin shi ne mai yi ba wai ai matsala ta arziki ne har matsala ta mulki ko ta siyasa ko ta wani abu ka ɗauki wani makaruki ka zai shi Allah ka zai shi shi ne mai yi to ko Allah zai nuna maka cewa wannan bai isa ba shi ne mai yi ba kullum ka tsaya kan wannan aqidar cewa arziki a hannun Allah yake ga ayoyin Alƙurani. me Allah yake cewa Allahu ya busutu rizika liman ya sha'u wa ya kadir. Allah shi ne yake shimfiɗa arziki ga wanda ya so, ko shi yake kunka tashi ga wanda ya so. Allah ne yake duk wanda zai yana cikin wadata, ko yana cikin lafiya, ko yana cikin walwala, ko yana cikin dukiya, ko yana cikin wata farara. Allah ne yake ba da wannan ba makaluki ba ne. Kuma ka ga wani a kishiyar haka Allah ne, haka Allah ya ce mana nan. haka nan Allah ce kul ka ce inna rabbi yasiru rizqa liman yasha wa yaqdir lalle ya ce hakika ubangiji na shi yake da arziki ga wanda ya so kuma yake kunta tashi ga wanda ya so wanda wannan da yawa wannan ka'idar mutane suna kuskure ta kuma tana targado ga ke da su ka'ida ta wuru tana ɗaya daga cikin mafi girman ka'ida wanda shi ne abin da na fara shimfiɗa da shi fa innar la yunsaru in ana fatin arziki ba wai ya tsaya iya dukiya ba ka daina wannan tunanin an ce arziki Allah ya ba mu arziki ko Allah arziki ba iya dukiya ba ne arziki ya shafi abubuwa da yawa lafiya da ka sani tana ɗaya daga mafi girman arziki hadisi ya tabbatu daga al-abbasu bin abdul mutallib radiyallahu anhu bakko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin tirmidhi ya zo zan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rasulullah allini shay'an as'aluhu Allah azza wa jalla sai ce koya min wani abu da zan roƙi Allah sanadin wani abu da ya kamata in roƙi Allah da shi mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ansa ya ce kuɗi ya ce mulki ya ce duniya ya ce ilimi ya ce malinta ya ce duniya me ya ce sai ya ce mai na la al'adiyata ya ce ka roƙi Allah lafiya duk wannan abubuwan da yake billahi la ilaha illa huwa babu lafiya babu komai duk abin da mutum yake takama da shi in dai babu lafiya to sai zai kamar duniya a kurkuku yake ita ce babban arziki malam kana kuka ba ka da kuɗi kana kuka ba ka da kaza bayan Allah ya baka lafiya kana shakar iskar oxygen ba tare da an sa ma roba ko wani kororo ba kana takawa da kafan tana izuwa komai ba tare da kana tafiya da kotus ba kana ganin launuka da komai da komai wani lokacin ma ba tare da ka kara da gina ba kana shan komai ka sha nono ka sha zaki ka sha ɗaki wani an ce kada ya sha ɗaki wani kare ya sha zafi wani kare ya kwai kare ya ci kaza ma duk kana Allah ma kana ihu wai kai ba ka da kuɗi to wannan butulci ne ga Allah subhanahu ta'ala sai ce ka roki Allah lafiya sai al-Abbas ce sai na tafi fa kasto ayyama sai ni sai na zauna wasu yan kwanaki sun sai ce sai na ƙara jawo wajen manzara sallallahu alaihi wasallam sai na siya manzara sallallahu alaihi wasallam ka sanar da ni wani abu wanda zan roki Allah a duniya da lahira sai ce ka roƙi Allah lafiya duniya da lahira sai lillahi al'afiyatu da duniya wal akhirah ka roƙi Allah lafiya duniya da lahira wannan yana ɗaya daga cikin mafi girman arziki yasa wani mutum yana cikin talauci mawukaci ya taɓa zuwa wurin babban malami Yunus bin Ubaidin rahimahullahu ta'ala yace ya yi fi ito ashku al'ada ce na zo ya yi ina kawo maka kuka na ina cikin babu ba abinci ina cikin talauci ina cikin wahala sai Yunus bin da yake cewa ayasuruka bi basarika ni wa alf shin za a iya baka miliyan ɗari amma a cire ma idanun ka gaba ɗaya ka zama kawo ba ka gani ka samu kuɗin da kake so amma a cire ma idan ka zo ba ka gani ka yi da haka qala la fi a sai ce fadi sauki ka to kai da a cire kunnen a baka miliyan ɗari qala la yace a yace fadi lisan ka ka ga a yake harshenka, amma a baka miliyan ɗari qala la yace a yace qala bi a kai ka hankalinka a kusan da shi a baka miliyan ɗari qala la sai a sai kun yace tafi kashkul fakara amma kana kukan kai kana cikin talauci wa aka wa ma aka ne aka unuf kana da kuriyoyi a tare kowanne kimar nan ya idan ka ya fi biliyan da kimar jin ka ta fi biliyan da amma kana ihu ai kai ba ka da kuɗi to wannan ba karamar arziki ba ne haka lafiya arziki ne babba wanda lalle hakika wannan zai baka amsa ka tambayi mutumin da ba ma ba shi ne ma mai lafiya ɗansa ne yana da kuɗi da yawa ma ɗansa yana fama da wani irin ciwon zuciya duk wata sai ya kashe miliyan daya ko miliyan ɗaya da wani abu ka tambaye shi ya yake ji ka tambaye shi in mulki ne ke zai ja a ce ya samu lafiya ko nan ɗan nasa da yake samun lafiya rabu da wannan ya zai baka amsa don haka wannan yana kwatanta ma cewa arzikin lafiya yana ɗaya daga cikin babban arziki shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗo ta ka'ida a cikin hadisin sunan Ibn mata. Ya ce man asba minkum mu'afan fi jasadihi duk mutumin da ya waye gari a cikin ku lafiyar salau a cikin jikinsa ya kake ya waye gari sai ce mu'afan fi jasadihi Zai ce inda hu malan fi hisabihi da sai da kudi a kawon dinsa ba sai ce a jikinsa da lafiya ya waye gari aminan fi yi kuma yana lafiya zai fito da gidansa lafiya da zai zai neman abincinsa inda hu kotu yau ne, kuma akwai abin da za a ci a ranar abincin da ya ci a ranar yana nan duk mutumin da ya samu wani ce faka an zama shi zai duniya ta ta yi wannan kamar an zo masa duniya ne gaba da akwai mutanen da yawa daga ciki ba za su iya samun wannan ba babu lafiyar a jiki babu aminci babu kwanciyar hankali wani kuma babu abincin ma amma kai Allah ya baka wannan ko da abincin ranar ne ka gode wa Allah wanda wannan yana ɗaya daga ciki ko daga cikin ma'ana arziki in Allah ya baka wannan lalle haƙiƙa ka samu arziki shine an na kalisano lisanun ka zama kana da harshe mai yawan ambatan Allah azkar din da na safar yau duk ba ta wuce ka ainihin nan ko da cikin tarbi ko kafa ɗari kana yi a kullum kana zikirinka sannan ne wa kalmin shakirin zuciyarka tana da gode wa Allah ta yadda da kana'a da inda Allah ya ajiye ta baka yarda sai ka yi dage sai ka je ka yi harbe ka nemi duniya ba a kai yarda inda Allah ya ajiye ka da matsayin da Allah ya ajiye ta. sannan kuma ne wa zawjatin fil bait akwai kuma Allah ya riga ka Allah ya sa masu ka ba ya titta gwamnati musamman a wannan zamanin Masu ka ba ruwan da shirman duniya tana nan tana taimakon ka wajen bin Allah da ta ga za ta kauce da baka shawara ta gari to lalle hakika wannan ta samu kyakkyawan arziki me yasa nace ma haka hadisi ya tabbata wajen Imam Tirmidhi wanda Saubanu maulan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa mun fitar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin tafiye tafiyarsa sai Allah sai saukar da wannan aya wallazina yakunuzuna zuwa ba wal fitata wa ina mutanen da suke koyi zinari da azurfa ba sa ce da ya tafi da Allah zai narka ta yi musu azaba sai ce fa kunna ya rasulullah sai muka ce ya manzara sallallahu salama. wannan aya unzilat fi zahabi da fifat an saukar da ita ne akan dinari da azurfa fa ayyul mali khairu yace to wani irin dukiya ya kamata Murka. rika latta ki zautun da dai dinari da azurfa an saukar da narko akan su kala sai ce afdalu sai ce mafi fitin dinari da azurfa mafificin naira da dala mafificin saifa da euro sai ya cewa ne lisanin zakiru in Allah ya azurta ka da harshe mai ambaton Allah ka yi arziki wa kalbun shakirun Allah ya sa wa ka tana da godewa Allah ta yi da inda Allah ya ajiye ta ba ta ɗage ba ta dukkan gowa sau ta yi da inda Allah kana godewa Allah kullum wazo wujatu mu'minatu kuma Allah ya taimake ka ya baka mace mu'mina tu'inuhu ala imani wacce take taimakon sa bisa imanin ka ji tare duk lokacin da Allah ya baka malam mace ta gari a wannan yanayi da ake samun cewa da lalacewa ta al'umma da yawa mata sun kangare sun koma shedaru sun koma 'yan series sun koma 'yan tiktok sun koma abubuwa Allah ya baka wata mace mai kana'a ta iya haƙura da duk abin da ka zo wata da shi tana bin Allah tana taimaka maka ka ba Allah ba ta tsora ma abin da ya fi karfin ka to wannan kayi arziki a cikin wannan wannan yana ɗaya daga cikin babban arziki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa shi sa hadisi ya tabbatu hadisin Bukhari da Muslim hadisin na Aisha radiyallahu anha ce ma kintu ala ahad tace ban taɓa yi wa wani kishi ba in jina na Aisha radiyallahu ta'ala na gairati ala kadida amma zai kamar kishin da yake wani na kadida wa ma hada da kasa ma ga shi duk da haka ban riske ta ba wanda wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda darajar na kadida bayan da ta mutu ba wai a ta ba yakan yanka tinkiya ko rago sai sai naman a je a raba wa kawayen na na kadida a kai musu sadaka yana musu kyauta to sai yana nan ga rike kishi daga wannan har wata rana ta bayyana kishin a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace Allah ya canja mai kake magana wata uwa ne da lokacin ta wuce yace ke ya ke yara mu maka Allah wallahi bai canja mu wata da kai kare gaba Idan da so lokacin da mutane suka ke ni sai kaza sai kaza sai kaza to ne hikimar haka ita ce irin matar da Allah sallallahu alaihi wasallam yake in Allah ya baka irin ta to ka gode wa Allah ko kashi ɗaya a cikin goma na kadi da ta kai shi ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa an azurta shi yana kaunarsa tana ƙaunarsa in ka samu mace da take son ka fi sabilillah ba wani abu take son ka ba dan Allah take son ka ko ni addini mana ka zama arziki ko ba ka da ko za ka taimaka ma za ka ji duniya taimaka lafiya lau amma idan ka samu akasin haka za ka maguza maka rayuwa da yawa mata ne suke ni da mutane barayi yawanci mata ne suke ne da mutane masu sata kayan gwamnati masu cin amana saboda su je su sato su kawo musu shi sa wani masani zai ce duk criminal da za ka sani masu rufi da wani aiki mata ne a bayan abu duk wani dan kidnapping da dan fashi da waya in ya je sata sa karshe zai koma dakin karo ya kwanta, ya ba ta kuɗin duk wani dan siyasa da yake karkatar da budget din al'umma ya tace kuɗin duk za ka ji labari in ka koma hotel hotel za a ga anan suke kama lokacin, mata suke da yawa su kai wasu sai musu hotoci duk ka duba yan wannan wasan kwaikwayon za ka cewa da yarinya ta mutu kwanan nan a wani take toyawa mutu ya amma sai ka ta so wani ya gida ta samu mutu amma ka na wuce suka dinga wasa lokacin karo da goma daga sorogo lokacin ana wasa yan za ta har yanzu dubu goma ala take masa to duk karuwanci ne abu duk an sato su ake kaiwa shi sa to illar manzala sallallahu alaihi wasallam yake ga mana at-dunya mata'un wa khayru mata'i dunya al-mar'atu salihah duniya jin daɗi ne mafi jin daɗi ne mutum da gari in Allah ya baka mutum da ka da Allah yasa da mu gode wa Allah yan Najeriya da yawan muna da mata na gari duk Allah ya ce mana da gode Allah tun da ba wanda mutum da zai ka sake ni saboda yau jara ta tashi saboda yau shinkafa ta yi wahala za ta haƙura da mai da da in matar ka zama ka Allah ka gode Allah ka kawo ta mai da ya yaji ta haƙura ka kawo mata kandar ta haƙura ka kawo mata kaza wallahi ta gari kuma tana sa lokacin sallah yayin asuba ta yi ai za, tana taimaka ma tarbiyya wallahi wannan babban arziki ne Allah ka azurta mu ziya na gari Allah ka ba mu arziki ka san mu Allah ka ba mu zama lafiya Allah ka zaba mana shugabanni na gari akwai ɗaya da cikin yan kwamitin wannan masallaci dan uwansa ya rasu a yau juma'a nan to ya fi a sa shi a cikin addu'a Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah sa ya huta dukkanin mamutan mu Allah ta ji in ta mu ta zo Allah ta samu cika da imani rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa sallu sallu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallu wa qulu la ilaha illa